This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da dalo da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a daidai wannan shiri da ya kasance na karshe yau 4 ga watan Disamba. Bayan labaran duniya muna da rahoto kan shirye-shiryen gudanar da zaben gwamna a jihar Rivers da kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar. kamar yadda muka saba za mu buɗe layuka domin ku bayyana ra'ayoyinku na zaɓin kanku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa kamar kullum lambar da za a kira domin bayyana ra'ayoyin ita ce biyu kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya gwamnatin kasar china ta yi tayin dala amurka miliyan dubu sittin bashi da kuma taimako don zabar da ci gaban afirka wannan shine alamar yadda kasar ke ƙara kusanci ga nahiyar ta afirka shugaban kasar china xi jinping ya fitar da sanarwar ne a yau juma a wani taron kolin china da kasashen afirka da aka yi a birnin johannesburg shugaban da ya alkawarin ba zai sa kai ga al'amuran siyasa a nahiyar ba inda yake cewa China ta yi imanin cewa nahiyar Afirka ta mutanen Afirka ce kuma matsalar Afirka kamata ya mutanen Afirka su warware su Gwamnatocin yammacin duniya na ganin laifin China na rashin kulawa kan yaƙi da kare 'yancin bil'adama a Afirka a lokacin da China ke ci gaba da harkokin kasuwancinta a nahiyar. Kafofin yaɗa labaran Amurka suna ba da labarin cewa ɗaya daga cikin maharan da suka kai harin da aka yi sanadiyar da ya sanadiyar rayukan mutane goma sha hudu a jihar California ta yi koyi ne daga mayakan kungiyar ISIS. Wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa wa manema labarai cewa Tashfin Malik wadda ta bi mijinta ranar Laraba suka kai hari ta yi mubaya'a da kungiyar ISIS ta rubutu a shafi na Facebook. jaridar new york times ta fitar da rahoton cewa babu wata shaida da ke nuna cewa kungiyar ce ta umarci tashfin da ta kai harin jami'an da ke binciken faruwar wannan lamari sun ce har yanzu suna nazarin shaidar da take nunin ita tashfin yar asalin pakistan wadda ta yi zama a saudiya a lokacin da ta auri faruk ta yi mu baya a ga shugaban kungiyar isis abubakar al-baghdad har yanzu dai ana ci gaba da bincike domin gano dalilin da ya haddasa aka kai harin wanda ya rauna da mutane 21 ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jami'ai a masar sun ce akalla mutane goma sha shida suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai da mabman kwalba a wani gidan rawa a birnin cairo har yanzu dai ba a san dalilin kai wannan harin ba da ya faru a wani gidan abinci mai haɗe da mashaya da ke unguwar agoza jami'an tsarori sun musunta cewa harin na da alaƙa da ta'addanci amma sun bayar da bayanai masu sarƙaƙiya ministan harkokin cikin gida ya ce faɗan ya faru ne a lokacin da aka samu rashin daidaito ko tsakanin ma'aikacin gidan rawan da wasu mutane waɗanda daga baya suka tashi bam a ƙofar shiga kamfanin dillancin labarai na mena ya fitar da cewa jami'ai ya fitar da cewa wani jami'i ya ce wasu mutane uku ne suka jefa mabaman kwalban suka arce wani jami'in kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na reuters cewa wani ma'aikaci ne da aka kora daga aiki ya kai harin daga ƙarshe 'yan majalisun jamus sun kada ƙuri'in amincewa da aika taimakon sojoji domin yakar ƙungiyar isil da ke siriya domin amsa buƙatar faransa na neman taimako bayan mummunan harin da aka kai a birnin paris 'yan majalisun sun kada ƙuri'an ne a yau juma'a wadda ta samu nasara don aikawa da jiragen masu ƙira jet da ma aikawa da sojoji 1,200 da za su haɗu da sojojin haɗin gwiwa da ke fafutukar yaƙar ƙungiyar ta isil duk da haka matuƙa jirgin jamus ba za su kasance cikin takwarorinsu kamar na amurka faransa da rasha ba wajen kai hare-hare ta sama kan isil a syria biyo bayan harin da aka kai a birnin faris na ranar 13 ga watan Nuwamba. Shugaban Faransa Faransuwa Hollande ya nemi kasashen duniya da su tashi tsaye domin yakar wannan kungiya ta ISIS. wadda ta ɗauki alhakin harin da ya sanadiyar mutuwar mutane 130 a Faransa. Birtaniya wadda ke kai har-hare kan ISIL a Iraki ta aika da jiragen yaƙi zuwa Siriya ranar Alhamis bayan amincewar 'yan majalisun ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara. Gobe ne idan Allah Ubangiji ya nuna mana ake gudanar da zaben gwamna a jihar Bayelsa da ke mahaifar tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Wakilin Malamida Abubakar da ya isa yana guwa babban birnin jihar da ke na ɗauke da halin da ake ciki. kawo yanzu dai shirye-shirye sun kammala a zaben gwamna da za a gudanar a jihar bayelsa kimanin jami'an tsaro dubu goma sha hudu ne aka jibge a jihar na gamayyar tsaro da suka hada da sojoji 'yan sanda sojan sama da jami'an sss waɗanda dukkaninsu daga wajen jihar aka turo su domin tabbatar da tsaro a wannan zaɓe da za a gudanar na gwamna a gobe asabar jihar bayelsa dai ta yi ƙaurin suna wajen taɓarɓar barewar tsaro da kuma tashe-tashen hankula musamman na siyasa inda bayanai suka nuna kawowa wannan gabar an kashe mutane da dama a jihar sakamakon hare-hare ko a jiya dai sai da aka bayyana kashe wani shugaban karamar hukuma rundunar 'yan sandan jihar ta bayar sade ta tattauna da shugabannin jam'iyyu domin kaiwa ga zaman lafiya a zaben na gobe asabar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta shirya wa zaben dig hashimu salihu argungu shine babban mataimakin mataimakin sufeto janar na 'yan sandan najeriya da aka turo jihar bayelsa domin jagorantar tsaro a jihar na kuma samu tattaunawa da shi ya ce mun shirye-shirye a lokaci mai tsawo a nan bayelsa yawancin inda za a yi wa ayyuka wuri ne ke inda adda ruwa Eh, ishu ne wanda an sani tun dama akwai 'yan bindiga ruwa to mun ɗauki matakai manya-manya a kansu to akwai dai namu 'yan sanda na ruwa da ke kira na marin sannan kuma akwai haɗin gwiwar taimako na su nabal na sojojin ruwa su ma daga abuja daga delta ne daga bayelsa port harcourt da sun zo a nan ta wannan gefe alhamdulillah kuma akwai namu 'yan sanda na masu haraka eh, jiragen sama airwing namu da air su ma za su taimaka wajen patrol sama sannan a ƙasa ɗin duka jami'an tsaron da ke najeriya na kowane sace akwai su za su zo su a haɗa da hannu a samu nasara akan wannan aiki na tsaro hukumar ita ma hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar ta bayelsa ta bayyana cewa tuni ta shirya wa zaben inda ta rarraba kayan aiki a sassa daban-daban na jihar ta bayelsa sai dai kuma yadda bayyana yake fitowa a wasu sassan jihar na nuna cewa akwai wasu kayayyakin aiki da ba su isa inda ya kamata a ce sun kai ba hukumar zaben ta ce lalle komai zai tafi yadda ya kamata sojoji da 'yan sanda na ci gaba da kewaye hukumar ta zaɓe a jihar ta bayelsa kimanin jam'iyyu ashirin ne za su fafata a zaben zaben na gwamna inda fafatawar tafi zafi tsakanin gwamnan jihar musta siriyaki dixon na jam'iyyar pdp da kuma tsohon gwamnan jihar ta bayarsa musta timifiri silba na jam'iyyar apc mai mulkin najeriya sai kuma musta moses akilo siyasiya na jam'iyyar pdm wani dan jihar ya ce ya same rike wike ba ya same election mai security tubo tubo police tubo yana cewa ne sunana riki wike ni dan jihar bayelsa ne kuma mun shirya ma wannan zaben tun abinda na gane wa ido na jami'an tsaro ko ta ina a jihar ta bayelsa musamman matakan da aka ɗauka ya yi daidai wannan ya nuna mana cewar kenan za a gudanar da zaben na gwamna a gobe asabar kawo yanzu dai babu wani abin tashin hankali a jihar ta bayelsa sai dai kuma dakon zaben na gobe asabar lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga birnin yanaguwa jihar bayelsa najeriya To a gaida Lamido sai kuma harkokin siyasa a jamhuriyar Nijar inda shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Malam Bazon Muhammad ya gana da magoya bayan jam'iyyar yayin da ake shirye-shiryen zaɓuka shekara ta 2016. Wakilin Shu'aibu Mani na ɗauke da ci gaban rahoton. Shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Malam Bazum Muhammad ya jagoranci wani kasaitaccen mitin a tasawa a kokarin ganawa da magoya bayan shi ko kamun zaɓe ya zo na 2016 inda Malam Bazum Muhammad ya yi bita irin ayyukan da gwamnati ta zartar ga talakawa irin su kiwon lafiya ba da ilimi yaƙi da yawa matakan tsaro da sauransu. Malam Bazum Muhammad ya ci gaba da cewa. Amma niyyar mu ita ce wannan abin da muka yi za mu ƙara yin shi da haka in ha jama'a suka ba mu yardansu a zaɓen da yake gabata yau ban zo kamfani ta zaɓe za ni dawowa 'yan tarayya za su dawowa mu ja hankalin jama'a su ba ma muhammadu yusufu goyon baya saboda ya ci gaba da wannan aikin nan duk amfanin abin da aka samu a ci gaba moriya da shi jama'a allah ya ƙara muku albarka na gode ala salam a nasa bangare malam haya mambar na hannun damar bazu muhammad amaradi ya tofa albarkacin bakin shi gun shi wannan mitin muna godiya kuma taro ya yi gaskiya abin ba a magana abin da muke tsammani ma na taro har ya wuce sai dai Allah saka mutane alheri Allah mai da kowa gidan shi lahiya kai ga nauni ba shi ba kenan wannan abu da muke gani na taron wanga da aka yi ubangiji Allah ya sa a zabe na gaba kowa ya kawo ƙuri'a shi kawo ma shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya wuce bugu ɗaya tak yayin da shi kuma malam salus shugaban jam'iyyar pendas tare a garin ta sa hurta albarkacin bakin shi kamar haka tun ana adawa kullum pendas gaba take da yarda allah kuma wannan karan mun ƙara da dama magoya bayan mu wannan kokarin da suka fara sun ga sakamakon shi saboda sun ga alherin da ya tabbata a cikin kasa don haka ina fatan kowa ya kama jikin shi a hito kwai da kwalkwata a kama ma isu shemani murya amurka daga tasawa maradi jamhuriyar nijar yawani abin da ke damuna siyasa kasan muke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance wata kungiyar matasan kasar kuma da ake kira mojen ta fitar da wata sanarwa wacce ta shafi al'amarin shari'a a kasar da kuma neman a tabbatar da haske da adalci a zabukan da kasar za ta gudanar cikin shekara mai zuwa kamar yadda za ku ji a ƙarin bayani da Yusuf Abdullahi ya aiko mana daga birnin Yame. a cikin ta, kungiyar ta matasa Moshan ta kawo goyon bayan ta ga sanarwar kungiyar alkalan nishar saman wace ta kalubalanci katsalandan da ta ce wasu magabatan jamhuriyar nishar ke wa bangaren shari'a Siraji Isa shine shugaban wannan kungiyar ta Moshan. Goyon baya da muka kawo shine na hudda sanarwa na in ya kawo mu hudda al'umma ta a huto a yi jerin gwano na lumana. a cikin ruwan sanyi ta mu kawo musu goyon baya ta su ji daɗin da cewa hakika al'umma tana baya gare su saboda ita shari'a a demokaradiyanci aka ce shari'a ana yin ta ce dan al'ummar al'ummar ƙasa kuma haka kundin tsarin mulki yake kenan al'umma ita ke iya tilasa sama gwamnati ta nisanci yi ma alƙallan shari'a katsalanda a cikin ayyukansu muna cilasa sama shugaban ko in ce alƙalin gwamnati cewa da procurator de republic ministan cikin gida malam hasumi masudu sannan minista wanda a fadar shugaban kasa cewa malam bazum muhammad muna cewa a tusa kayar su je su waɗi hujjojinsu sannan na uku shine gubernar na zandar a game da zaɓuɓɓukan shekarar 2016 ƙungiyar ta matasa mojan ta yi fatan cewa zaɓuɓɓukan za su kasancewa na gari. Kowa ya san idan ana son kwanciyar hankali bayan adalci sai a yi zaɓe na gaskiya. Irin abin da ake hudi a wata ƙasa ta a kara a tsare a tsare a raka har to haka muke son 'yan ƙasar Nijar su yi. Su zara damce kowa ya zara idanu ya dibi abin da ake yi ana son a yi a tabbatar da zaɓe na gaskiya ko ba a yi. a game da da shirye-shiryen waɗannan zaɓuɓɓukan na shekarar 2016 a yau da safen nan ƙungiyar malaman addinin musulunci ta ziyarci cibiyar da ke kula da shirya girgam ɗin zaɓe sefeb domin ganewa idon ta yadda wannan cibiyar take gudanar da aikinta wanda ya sha samun ƙorafe-ƙorafe wajen 'yan adawar nijar malam haja ɗaya daga cikin mambobin wannan ƙungiyar ya yi amfani da wannan damar wajen isar da wannan saƙon zuwa ga ɓangarori daban-daban na 'yan siyasar nijar. babban kiran da ke gare mu akan su shine sanin cewa manzon Allah ya ce fitina kwana ta kai Allah ya la'anci wanda ya tara ta don haka duk ga kowane bangare muna kira su sanya mu zukatan su ruwan sanyi don saboda mi saboda mu so kasan mu manzo Allah ya nuna mana son kasa yana daga cikin imani kenan tunda son kasa yana daga cikin imani wanda ya nemi tada ma kasa hankali mu ba mu san shi ba kullum addu'an mu Allah ka san shi kamar maganin sa a ƙarshen sanarwar ta ƙungiyar ta matasa mojan ta kuma kawo goyon bayanta ga fafutukar da wasu kafofin yada labarai masu zaman kansu ke yi na ganin cewa an tabbatar da 'yancin aikin jarida a nijar musamman ma dakatar da watsa shirye-shirye na dan wani lokaci da wasu kafofin yada labarai masu zaman kansu suka yi a farkon wannan makon domin nuna fushin su a game da wasu matsaloli da suka ce 'yan jarida masu zaman kansu ke fuskanta akan aikinsu yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar Niger. Arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. Président de tous les pays, dirigeant de toutes les nations, empereur de toutes les cités, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse. Libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles. Laissez-les faire leur travail. To merci Mansour Abdullahi. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe biyar ko kuma dai zan ce karfe hudu saura minti goma sha hudu. Yanzu kuma ra'ayi lokaci ne da za ku bayyana ra'ayoyinku Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kamar yadda muka saba da yau rana ce ta kofa buɗe da za ku bayyana ra'ayoyi da suka shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa kai ɗaya kai tsaye muna tare da wani daga Kaduna. Kaduna na wake bisa layi. Hello. Hello wake ne bisa layi a Kaduna? Kaduna wake bisa layi. To bari mu tafi Jos na Kaduna ina jin baya jin mu to Jos wake bisa layi a Jos. Usman ne daga nan Sharna Jackson mai faci. To, madalla ina gudunmuwa ka ga wannan shirin yau? Zai gudunmuwa ta da wannan shirin yau abinda zan ja hankalin gwamnoni su da shi gaskiya tsakani da Allah. Mm. Yau, kan da mazaɓarsu wanda suka zaɓe su. Domin jan hankali na da su kenan. Yawa, to mun gode bari mu nufi jihar Niger. Muhammadu Yaro ne jihar Neja. To Malam Muhammadu barka da warhaka. To ni abin da a ra'ayina mm. ga Buhari saboda duk barayin da aka kamawa 'yan majalisa su yi doka ta kashe kowane barawo da an ka kama. Eh, to mun gode Malam Madu bari mu nufi Ibadan to duk wanda da ya samu samun layi sai a rika bayyana ra'ayoyi a gurguje dan na baya ma su samu su ba da ra'ayin nasu. To Ibadan wake bisa layi? wanda ke bisa layi manuga ne daga nan Ibadan. To amma mutumin birnin Kebbi ne can jiha Kebbi ƙetaren makera Ungobba Gudu. To madalla ina gudun ka ga shirin eh, yau. abin da gudunmuwa ta ina nuna farin ciki na da murna bisa ga sai zakin gari irin ayyukan da ya muna na hanyar da ya muna wadda ta tashi da birnin kebi zuwa gargaryo eh. ta wuce wannan hanya ta je birnin lahiya ina godiya kuma Allah ya saka bai da alheri to madalla bari mu nufi ya zan kasar kasa ga saboda ya yi muna ayyuka ya bari mu nufi gombe kuma Gombe wake bisa layi. Hello, Malam Fita na daga Billiri. To, eh, Malam Fita daga Billiri. Eh, na ce ni eh, roƙo nake eh, shugaba Buhari Allah batun mutanen Biafra nan a san yadda za a taimaka a release wannan mutum da aka kama. Eh, muna jin ka. Eh, na ce wannan da aka kama batun mutanen Biafra na a taimaka da Allah Buhari ya ɗan release nesa. saboda to bari mu nufi jihar ogun hello hello muna jihar ogun wane ne a bisa layi kuna magana da usman arubta daga shagamu to malam usman na ra'ayinka ra'ayina shine wannan tafiye-tafiye da shugaban kasan mu yake yi Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya ba shi ya zama To daga Ogun kuma bari mu nufi Maiduguri. Wa alaikum salam yau dai layukan naku suna yi suna cicijewa a wani lokaci ba ma jin abin da kuke faɗa saboda haka yake zama dole mu tsinke mu je wani wuri. Eh to dai kamar dai layin naka na mura kai ma. Eh malam ne daga birnin. To bisimila ina gudun waka ga shirin. domin gudunmawa dai gwamnati najeriya da gwamnatin gwamnati da dindiya don taimaka mana a kan kula da mutanen da suke gudun hijira wannan bayan musu da abubuwan da zai so. Mm. to bari kuma mu nufi taraba. assalamu alaikum wa alaikum salam za a nisanci rediyo wa ne nawa a jihar taraba a nisanci rediyo To ana magana da Muhammad Sani ne daga jihar Taraba. To Malam Muhammad ina gudunmuwa ka ga shirin. Eh gudunmuwa na shine da Allah muna complain ga masu man fetur suna sayar mana naira ɗari da arba'in kuma alhali gwamnati ta ce a sayar tamanin da bakwai. Hmm. A jihar Taraba. A gidan mai kenan? Yawwa a gidan mai kenan idan yan DPR sun zo kuma sai su rufe su ce ba mai din idan sun zo sun tafi kuma sai su kama sayarwa ɗari da arba'in mm. a jikin injin kuma sun sa tamanin da bakwai ya kamata wannan al'amarin shawara ya to mun gode malam muhammadu da fatan hukumomi sun ji wannan kukan naka to bari mu koma adamawa wa alaikum salam eh, sunana alhaji dallami to alhaji dallami ina gudun ka ga shirin gudunmawa na da gaskiya eh, ina jin daɗin yadda gwamnan mai jindawa yake kokari akan aikinsa da yake yi nisan ra'ayi na kan wannan ya ka magana ka kenan a'a ba iyakanta ba ne don gaskiya ina jin daɗin yadda yake gudanar da ayyukansa a cikin. to bari mu nufi abuja kuna magana da abubakar isa ne angwari muka Banta, to mazaunin gwagwalada yawa to mazaunin gwagwalada ina gudunmuwa daga gwagwalada lafiya lauya gajiya lafiya lau an wuni lafiya ra'ayina shine ina roƙon gwamnatin tarayya ne da ta jihar kaduna mm. da su daure su biya wanda rikicin zaben 211 din nan ya shafa eh. saboda mu samu mu koma gidajenmu. mu To kai kana gwagwaladan ne saboda eh, wato na ce kana gwagwaladan ne sakamakon eh, wannan tun wancan rikicin? eh muna gwagwana da waɗansu suna gidan aza waɗansu suna sabon usai mun wawatsa a duniya ba wani ko mutum ɗaya da ya koma anguwar gidan maga da zankuwa da sauran yankunan To da fata gwamnan jihar Kaduna eh, Malam Rufa'i ya ji wannan zai kuma ɗauki matakin ganin cewa ya mai da 'yan jihohinsa gida. To bari mu har yanzu mu tafi Kaduna. Barka ka dai wane ne nawa a jihar Kaduna? To Malam Usman barka da warhaka. Yawwa malam Grace. Eh, ni yau zan wayoyi ne zuwa kasa ta musamman nigar inda ake ta maganar siyasa mm. kuma akwai wasu ma shugabannin wasu jam'iyyoyi suka yi kalaka ma eh, shari'a hawan kawara to a gaskiya bai kamata su haka ya kamata su bar shari'a ta yi aikin ta yamma an kama shi da laifi to su alƙalle in sun haɗu bincike sun yi kusantar da shi ba an da wani makami a cikin jam'iyya ba kana yin zagon ƙasa kana yin katsalandan kana ma alƙalai cewa ga abin da kamata su ce gaskiya wannan ba aikin ba aikin gaban ya ka su kamar alƙalai su aiki da kasa su lafiya da kuma mu karfi gaba to madalla daga Kaduna kuma bari mu tafi jihar Niger waye a bisa layi Assalamu alaikum Jiwe. Barka wa alaikum salam wane ne nawa jihar Niger ana magana da muhammadu tsohon kansila daga kwantagora karamar daga niger state kwantagora hukumar niger state wato a gurguje na gudunmuwa ka ga shirin kai ne na karshe a gurguje ina son yin godiya ne game da abubuwan da mai girma gwamnati mai ke muna mu tsohon kansiloli ana biyan mu hakkin mu Allah saka mishi To da fatan za a ci gaba da biyan hakkokin talakawa ba na kansiloli kaɗai ba rayoyin ku kenan sai kuma mako mai zuwa idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan dama. Da mun ni shekara na na biyu kenan ina rubuta jam kuma na rubuta na kai cut of mark an ce cut of mark 180 ni kuma na rubuta jam na samu 186 amma dai maganan wannan abun dai muna cikin murna saboda ni ma na murna kuɗin mama na zai wuta Ku saurari shirin nagari na kowa a kowace ranar Lahadi cikin shirin hantsi domin jin ƙarin bayani. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta Amurka. Biyo bayan harin ta'addancin da ya yi sanadiyar mutuwa mutane 130 a birnin Paris ta ƙasar Faransa ya zama wajibi a nemi daidaituwa tsakanin tsaro da tausaya wa mutane. Ƙaramar sakatariya mai kula da harkokin Turai da Asiya ta Amurka Victoria Nuland ta ce waɗanda ke cusa mana tsoro da rashin walwala a zukatanmu domin kawo rauni kan abubuwan da suka haɗa mu to tabbaci hakika ba za su yi nasara ba ta ce gaskiya ne mu sa ido amma kuma tilas ne mu tsaya da darajarmu da kuma damar zama tare da juna cikin kwanciyar hankali da 'yanci ya kamata mu ɗaukaka aƙidar mu ta zaman lafiya da demokradiyya domin taimakawa duk waɗanda aka yi wa danniya da kuma suke neman taimakonmu duk inda suke inji victoria nuland a wannan karni na 21 ba za mu iya kare kanmu daga afko bala'o'i ba ta katange kanmu kadai haka ba za ta yiwu ba kamar yadda muke ganin wahalar da jama'a ke fama da shi a syria biyo bayan tu'annatin da 'yan kungiyar isis wato da'ish kamar yadda kalmar ta larabci take suka tabka a ƙasar syria ba da jima ba za mu fara ganin su a titunanmu saboda haka ya zama wajibi mu ɗauki mataki a kai tare in ji sakatariyar sharhin mai amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin ta amurka to a gaida abubakar janaidu da sharhin kafin mu karkare ga takaitattun labarai gwamnatin kasar china ta yi tayin dala amurka miliyan dubu sittin bashi da kuma taimako don zabar da ci gaban afirka wannan shine alamar yadda kasar ke kara kusanci ga nahiyar ta afirka shugaban kasar china shi jinping ya fitar da sanarwar ne a yau juma a wani taron kolin china da kasashen afirka da aka yi a birnin johannesburg kafofin yaɗa labaran amurka suna ba da labarin cewa ɗaya daga cikin maharan da suka kai hari da ya yi sanadiyar rayukan mutane goma sha hudu a jihar california ta yi koyi ne da mayakan kungiyar isis wata majiyar jami'an tsaro ta faɗa manema labarai cewa tashfin malik wadda ta bi mijinta ranar laraba suka kai hari ta yi a da kungiyar isis ta rubutu a shafinta na facebook to a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da a bari ya huce da ibrahim alfa ke gabatarwa da halima jimrau Kamar kullum za ku ci gaba da bayyana ra'ayoyinku a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma musayar ra'ayoyi a shafunan mu na intanet. Yanzu dai a madadin Sarfilo Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Malama Juli da ta haɗa shiri da kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu da ya haɗa mu da ku yau alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara wani lafiya da alheri. This program has come to you from the Voice of America, Washington.